Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. ba ta zama kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. To kamar yadda muka yi alkawali a shirin da ya gabata, a yau za mu fara yin bitar abubuwan da muka zo da su a tsawon shekarar nan ta 2022 mai shirin karewa. A farkon watan Yunin da ya shige shirin ya sauka a birnin tarayyar Najeriya, inda wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta tantauna da Ibrahim Sagir, ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar masu bukata ta musamman, bugo da ƙari sarkin 'yan kasuwar na Abuja. A kashin farko na wannan hira bakon shirin ya fara ne da yin bayani akan yanayin zamantakewa ta tsakanin nakasassun Abuja a kungiyance. Eh, da farko dai suna na Ibrahim Sagir, kuma ni dan asalin jihar Kano ne, kofan na isa a lokacin makera. E, ni ina zaune a nan garin ne, Abuja, Karmajiji, unguwar Guragu. Mm. wanda inda nake zaune nan ne ya tara tarin nakasassu na Habuja gaba ɗaya inda su suka fi yawa tunda sarki guda na nakasassun Habujan gaba ɗaya a nan yake wanda yake tare da dukkan yawanci nau'o'in masu nakasa a wannan guri karmajiji kenan wannan gurin nan da muke zaune akwai kusan mutum ɗari biyar wanda suke nakasassu ne kuma suna zaune a wannan karmajeje din dukan su guragu ne eh akwai guragu akwai makafi akwai dai nau'in sauran nakasa saboda al'umma ta tare da yawa ya zama kamar hedikwata ne na nakasassu saboda shi sarkin guragu alhaji sulaiman muhammad katsina shi sarki ne na nakasassu na habuja baki daya ba wai na wani bangare ba so saboda haka ya tara mutane nau'i nau'i daban-daban a gurin masu nakasa kana da mukami ne kai eh ni ina da mukami me mukamin ka da farko dai ni ciyaman ne na 'yan kasuwar abuja gaba daya abin da ya sa kuma na samu wannan matsayi ne karkashin jagorancin shi alayhi suleiman muhammed katsina wato sarkin guragu na abuja gaba daya wai da aka naɗa ka shugaban 'yan kasuwa guragu zaɓe kuka yi eh zaɓe ne muka yi domin akwai ubangidana alhaji lawan hi'i wanda tun farko da aka yi zaɓe ni ne sakatarensa so kuma daga baya aka zo aka bani aka yi tsari aka tashi a shi fada sarkin guragu aka bani riƙon ƙwarya daga aka bani riƙon ƙwarya kuma daga baya majority na mutane aka zo aka tabbatar da ni akan wannan matsayi shekara nawa kuke yi a karagar mulkin ku to ni dai ba zan manta ba farkon hawa na ranar da buhari ya hau da sati biyu kai ma yanzu ka shekara bakwai kenan ni ma na shekara bakwai saboda ba ko kuma da wa'adi a'a muna da wa'adi saboda na gaya miki na yi zama na rikon kwarya kuma daga baya wajen shekara biyu kenan saboda matsalolin da aka samu na demolition din da aka yi mana shi ne ya sa wa'adin na ya ƙara saboda ƙoƙarin da nake yi su ba mu san gobe yadda Allah zai ba saboda muna da yawa kuma su mulki na jama'a ne idan gobe suka ce ga wani to sai a san ya za yi kuma mu tare mu bara ma baya Allah ya saka mana albarka a kungiyar ku akwai mata kai kai kai kai mata kai muna da mata muna da maza akwai makafi akwai kurami. duka muna nan kuma duka 'yan kasuwa ne saboda a yadda muke zaune rajista muke yi a ƙungiyarmu sai ka cika ka'idoji za ka kasance memba na ƙungiyar ba wai duka guragun garin ba ne kowa yake ciki a'a muna da membobi kuma mambobin da muke da shi lallai sai ka cika ka'idan nan za ka zama mamba cikin mu sannan akwai mata akwai inyamurai akwai yarabawa akwai gwarawa akwai hausawa nau'i daban-daban muna nan a wannan gari ma kowanne abin da yake yi kenan kuna sa ma juna haraji ne duk wata koya kuke tafiyar da kungiyar ba ma yin haraji amma idan muka yi mitin muna dan yin haɗe-haɗe da muke aje kuɗi da sati da muna aje naira ɗari ɗari haka sai dai akwai wani larura haka za mu duba mu gani wannan wace irin larura ce wacce za mu taimaki mutum to muna iya haɗa dare ɗaya ma muna tashin mitin akan ya za mu taimaki wani namu ko kuma ƙungiya ta ga duba ta ga cewa akwai wani mai matsala na kasuwa wanda hakan zai sa ya durkushe ya koma sana'a tsohuwar sana'a sai a sanya za a taimake shi a cikin kuɗin da muke da shi mu ɗan yi masa wani abu ya dogara da kansa. To baya ga shugabancin kungiyar 'yan kasuwa na kasassu guragu kana siyasa muna harkar siyasa kaɗan kaɗan to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban bitar abubuwan da muka zo da su a wannan shekara yanzu a madadin sarkin 'yan kasuwar na kasassun birnin tarayya ibrahim sagir da wakiliyar muryar amurka madina dauda ni sule mumuni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya.